Kun san duka wanda ya ce sufuri na bisa ruwa ya ce kogi saboda iyaka da kogi abu ne mai wuyar kulawa duka da haka muna neman saka tsari domin wannan iyaka mu wa yake shiga wa yake fita saboda muna fargaban makiya suna iya shigowa ta wannan hanya don haka ne muka ɗauki dukkanin matakai a gabar kogi akwai jami'an jandarmomi duwan da kuma polis domin saka ido akan abin da yake gudana kowane lokaci su A sakamakon barazanar kawo wa Nijar hari an baza sojojin Nijar din a Gaya. Yaya al'umma ta karbi waɗannan sojoji? Idan makwabtanmu na ƙungiyar Sediyawo suka yanke shawarar yakar mu, ai ba abin mamaki ba ne. Mu ma aiki da dakarun sojoji ba Gaya kaɗai ba a duka yankuna. Kun ga komai yana tafiya daidai kamar babu barazana saboda jama'a sun ga dakarun da muka jibge kuma muna shirye mu kare ƙasar ƙasarmu daga duka wata barazanar yaƙi a duka inda ta fito ko ta ƙasa ko ta ruwa ko ta sama za mu kare al'umma da zarar zaran yawa ba ta fito ta ce ta ɗage shirin kai mana yaƙi ba to mu ma za mu zauna cikin shirin ko ta kwana muna jiransu. Yaya kuka ga juriyar al'ummar Dandi duk da takunkuman da kungiyar Sadiyawo ta gindaya? Yan Nijar sun gane batu ne na kishin kasa. Kun san gaya tana iya ciyar da dukkan ƙasar Nijar. Mun dufuka wajen aiki. Yanzu lokaci na fitar da albarka gona kuma za a shiga noman rani domin a samu isasshen abinci. Yanzu ba maganar karancin abinci ba ne, magana ne na isasshen abinci. An san da cewa gaya yanki yanki ne inda ake yawo da miyagun ƙwayoyi sosai. Ta yaya kuke tashi tsaye don tabbatar da tsaro a kan kogin Isa domin a hana shigowar waɗannan ƙwayoyi a Nijar? Tun da na kama aiki na matsakaimi ga masu su mogol ni ne nake jagorantar duka samamen da ake kai, wanda ya ba mu damar muka samu motoci da aka ɗoro bisa jiragen ruwa. Idan muna cikin barazana kuma ana barin ana tsallako da motoci ta jirgin ruwa, waye makiya ba za su shigo ta wannan hanya ba. Don haka ne muke sa ido ba sha da baya, ba dare ba rana.